Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Alfanun ruwan zafi, lemo da zuma guda ashirin. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Ka nemi kofi ɗaya ƙarami na ruwan ɗumi ba masu zafi sosai ba, domin zafi na rage ƙarfin sinadarin da ke a cikin zuma. Sai ka nemi lemon zaƙi babba mai kyau ko lemon tsami amma ƙarami, sai ka yayyanka shi ka jefa a cikin ruwan ɗumi ka bar shi a ciki, sai ya jiƙa sosai, sai ka zuba zuma cokali biyu manya, sai ka sha da safe kamin ka karya. Mai ciwon shiga wanda aka hana wa shan zaƙi ba zai sha ba. domin amfanuwa da kuma maganin waɗannan matsalolin. Na farko, hawan jini, na biyu, ciwon gaɓoɓin jiki, na uku, yawan bugun zuciya, na huɗu, tarin mura da sanyin ƙirji, sai a tafasa da citta ƙwara ɗaya a sha, na biyar, ciwon maƙogwaro, na shida, cushewar ciki, na bakwai, ciwon kai, na takwas, cutar daji, na tara, ƙarfafa garkuwar jiki; na goma, ƙurajen harshe da ƙurajen baki; na sha ɗaya, cututtukan birus; na sha biyu, ƙarfin ƙwaƙwalwa; na sha uku, ƙarfi da kuzarin jiki; na sha hudu, cutukan ciki; na sha biyar, rage nauyin jiki; na sha shida, samun damar iya cin abinci; na sha bakwai, ƙarfi da kuzarin ƙasan jiki; na sha takwas, narkar da duwatsun ƙoda na sha tara narkar da kitsen jini na ashirin ƙarin lafiya da kuzarin jiki